Malam Muhammadu Aminu jami'i ne a ƙungiyar Rotary International a jihar Katsina. Ya nuna jin daɗinsa ne na samuwar ƙungiyar 'yan jarida masu yaƙi da cutar shan inna. Wato na ji daɗi da Allah ya sa yau na sami ganin shugaba da yake gabatar da wayar da kan jama'a ta ɓangaren 'yan jaridu. na yi aiki a Borno, Yobe, Bauchi da kuma jihar Kano. Mun yi aiki da 'yan jaridu, mun san mahimmancin su kuma mun tabbatar da cewa idan ba 'yan jaridu duk wani aiki da za a yi domin wayar da kan jama'a a bangaren wannan gangami gaskiya aikin banza ne lokacin da na zo wannan jiha wata biyu da suka wuce na yi tambaya a kan menene matsayin kungiyar jab a wannan gari an gaya mana cewa akwai ƙananan matsaloli wanda ya sa wasu daga cikinsu ba sa iya shiga cikin wannan aiki na gangami da ake yi na nemi zonta da su daga hukumar eoc kuma sun bani izini na nemi pro wanda an turo mini wakilinka mun tattauna da su kuma mun gano lalle cewa hanyoyin da za a bi domin wayar da kan jama'a ta bangaren ka ita ce hanya mafi dacewa hukumar lafiya ta duniya ta amince da dan wani abu da za ta ringa biyan kudu wata idan za a yi gangamin wannan aiki in ka san PRO zai ma cikakken bayani kuma in Allah ya daga wannan gangami da za a yi za su fara ba da wannan taimako hukumar UNICEF wato hukumar tallafawa yara ita ma ta amince da mu zauna da kai da ku da jama'a ka bayan an gama wannan aiki mu tabbatar da hanyoyin da za ku tallafa ko wajen gangami na tattauna da jama'a ko wajen duba aiki ko kuma wajen neman bayanai da kuma wayar da kan jama'a domin ku gabatar da abin da suke cewa proposal wato ku gabatar da wata ka'ida na aiki da za a tallafa muku da taimako na kuɗi ku ci gaba da wannan aiki na shekara guda wato daga sabuwar shekarar nan da za mu shiga daga januwari har karshen ta in allah so ya yadda kuma in allah ya hukumar who daga wannan wata sun tabbatar muku da duk sanda za a aiki akwai ka'ida na kuɗi da suka ware domin wasu daga ku su zaga ƙananan hukumomin da za su je domin su duba yadda ake gabatar da wannan aiki in akwai wani abu da ya shafi wayar da kan jama'a kuma in allah ya so ya yadda za su yi kuma muna tabbatar maka da cewa hukuma ta ta Rotary International mu ma muna tattaunawa da su ah, na aika musu da sako kuma ina sauraron bayanin su ta hanyoyi da za mu bi mu gabatar da 'yan jaridu da su da kuma irin taimakon da za su bamu in Allah su ya yadda.